أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شابير قوة الرجب هجرا من الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبوء ليلة دليه ودار بين دوكو wanda ya daidai da sha bakwai ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da dukkan alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi ne da afir rahman li ahli iman annida raqam 22 ko wato shi shine raqam 22 wato abun nan raqam namba na 22 ne wannan wato tahrimu salati hali sukar ali sukru sannan wa mashru'iyyati tayammum wannan zai bayani a kan lokacin da mutum yake cikin maye sadda za haramcin yin sallah lokacin da mutum yake a buge sannan wa mashru'iyyati tayammum da kuma shari'a ta yarda mutum ya yi taimama lokacin da larura ta gitta in ma saboda rashin ruwa ko saboda ga ruwan taimama na ce ko yawwa amma saboda rashin ruwa ko ko ga ruwan amma ba za a yi amfani da shi ba wataƙila saboda tsananin sanyi ko saboda in an yi za a samu da sabon ciwo ko ko wanda ke jikin mutum zai jinkiri wajen warkewa ko zai karu to duwan nan ba za a yi taimama ko ko ga ruwa amma rashin lafiya ya hana kuma wanda zai miko. ko kuma ga ruwa amma ba abin da za a ɗebo kamar ga ruwa a rijiya ba guga to ba a ca ka fada ciki ka yi alwala ga ruwan amma ba da za a to duk waɗannan suna sa a taimama ko <laughs> wani tagari na a sanyi wanda zai cutar da mutum sosai ya mai illa wadan dan sanyi da irin wanda ake yin nan ai su wannan yaban su ma aka aka ce an yabi waɗanda suke yin alwala ala sabarat lokacin da jiki bai so akwai sanyi-sanyi amma ba sanyin da zai illanta mutane ba sanyi ne yan takaitacce wannan ba muna amma sanyin da in mutum ya yi zai ji kamar an gutsure mai gaban kaga wannan zai illanta mutum zai iya zama ciwo ko ko yana da ciwon in ya yi sanyin zai sa ya karu ko ya karu ko sabo ya zo ko wanda kenan ya daɗe bai warke ba ko ciwon ya karu wannan an hana ko ko ga ruwan kuma aurin mumkin fa yanzu ko a birni zai iya faruwa zai iya yiwa yanzu mata fa suna da sakaki wani lokaci za a ce masu in akwai ruwa a bohol sai mi za su yi ba sai su tarba ba to wata ran za ka zo ko roba ɗaya ba su tarba ba sai kuma ka ɗauke wuta kana so ka kunna bohol ba wuta kana da janareto bai iya ɗaukan injin bohol ɗin ya za a yi na? ko kuma yanzu gashi ba mai kamar yanzu to ne sun ce shugaban kasa ya dawo ya mai da najeriya yadda take da to ta fara koma yadda take da wasifa ta fara da ba hakan daga wani ya yi rubutu ce kun ce ya dawo ya mai da maku najeriya ku yadda take da to yanzu ga matsalar mai ta fara dawowa ko ya fara iko da ba an tarar da masifan ba ba aka hada ba mai ba wuta fa ba haka aka tadda ta ba a koma ka a goma sai za a ke cewa mu rika gode wa Allah abin da muka samu nan mu rika kallon shi muna cewa Allah mun gode amma Allah ka karo amma a ce ba a yi komi ba a koma ma gidan jiyan to aka koma gidan jiyan nan malam daga nan kai ta tura mashin sai ka kai unguwar sarki a ƙasa a koma ta kai kada koma in dai muna so Allah ya ba mu mafita dai abubuwa Allah ya kawo da sauki Allah ya ba mu mafita amma dai abinda aka san jaraba ne ka a maimaita irin wannan jarabawa ba na? eto eh ai shi ne masu musibin ai eh haka ne haka suka ta ba ko ɗaya dai ba a jira a sauƙa abinci ya yi arhadi an dai ƙaro cewa ya a lokacin farko sai mutane suka rika cewa su dai da tsada abincin nan gara yan security to yan security ya zo ana ta kama mutane ana abin nan ɗin to shi ma haɗa aka ta aka ce ku haɗa da wannan ɗin ƙara aka yi kan aka ce ku haɗa da wannan sai suka ƙaru to yanzu kuma wasu suka zo suka ce in dawo kamar yana mana ita yadda ka tadda ta wurin good luck kamar yana mamu ita saboda su ba su ma gane ma inda aka nufa ma ko ba komi a ce shugaban ƙasar ku musulmi ne ku ja iya nan ku tsaya kawai shi kare Allah ya maku babbar kyauta amma kahiri ko sa ku yake cikin tandu dan ku ji daɗi in dai kahiri ne shugaban ku kun shiga uku domin da shi ake maku hukunci in shugaban ƙasa musulmi ne in duka ƙasan nan ba musulmai bane ana yi masu hukunci kamar yadda malamai suka gaya mun cewa za a yi ma ƙasan nan hukunci ƙasan nan ƙasan musulmai ce idan kuma wanda yake shi ko dukkan ku musulmai ne amma shugaban ƙasar ku kafiri ne to abin da ake ma ƙasar ku hukunci a abin nan shine ƙasar ku kafirar ƙasa ce inda ake sa tuta shi nan sai a sauke tutar ku yanzu ƙasar ku kafira ce in ku musulmi ne shugaban ƙasar ku sai a mai da tutar ku a ƙasar duniya ta musulmi ku musulman ƙasa ce haka shi usman ya bayanin wannan cikin abin da na manta dai littafin da amma cikin littattafansa ya yi wannan magana kuma shiga bakar ma ya yi ta yin wannan magana ba karamin matsala ba ne a ce shugaban kasa ba musulmi ba ne kuna musulmai to amma mutane su a duniya ta suke auna abu ya zirka auna shi da kawai wani riba da za a ci ta duniya lallai za abin nan ne ba daɗi amma masifa ta addini ta fi kowace fitina fitina masifa ce to kuma don ba abin da ya sa mu damu ba ba ma sanin yadda su kasashen musulmi suke ɗaukar shugaban ku in musulmin ne in ya je wurinsu da bambanci nesa da radda kuke da wanda ba musulmi ba ya je wurinsu sun san haka su sun san haka sosai kuma waɗanda suka bi wancan lokacin ma suka samu albarkacin tafiyarsa a ce yau dalilin shugaban ka an je an buɗe mai ka'aba ya shiga ciki kai ma ka shiga kuɗi ba sa ka cikin wannan wani wallahi ba kuɗin da za ka yi su je su buɗe ma wannan wani ka shiga Allahumma illa in kai abokin shugaban kasar ne amma mulki dan kana da kuɗi a kasar to in ma kana da kuɗi a ƙasar ku suta akwai wanda zai saye ka duk da barbaɗin ka ma gaba ɗaya da kuɗin ka ma inda kuɗi ne a wannan wuni ko wanda zai saye ka tas ai gwanjan kai biya <laughs> ne ina kuma ya shigo cikin ku baka gane shi sun yi wannan dogon jallabi ya kawai sa wannan amawali ya daɗa kai yana da kudin da abin nan ne nan fa na gaya maku wani yake magana an tambayi wani a can kudinsa aka ce an tambaye aka ce kai yanzu kana iya gane yawan kudinka yanzu za ka iya gane mana ko kudinka nawa ne sai ya ce kafin a yi tambayan koko bayan an yi tambayan ya ce domin shi duk cikin seconds kudin da suke shigo bai san iyakarsu ba duk cikin minti daya to yanzu zai faɗi kuɗin ne kafin tambaya ko bayan an mai wannan Ta kaji malar sani aka ce yanzu kana iya sanin ko kuɗinka nawa ne shi ne ya ce kafin tambayan ko bayan kayi tambayan ya ce domin shi duka cikin sakan kuɗin da ke shigo mai bai san kasu ba kawai da suke shiga akawuntin shi to yanzu bayan tambayan ne zai baka ansa ko kafin tambayan nan da kai wannan ya za a kai maganar kuɗi shi kuma yana na cikin tsawonsu to ya taso kawai riko ya zo ya jallabiya shi kawai zo ya tsallako ga wadda ɗinka in ya gana ma ana rabon dabino ya zo da dabinon ya ɗau ɗaya ya ci kai ma ya baka sauran kawai kai ta ci yana kallon ka radda kuma kai sa'a ya ɗauro wani ɗaurin da zai baka ƙarshen ta ka sume ya jefa ma ya rufe kan shi kuma kaka gane ma shi ne balle ka ce mai kagode ko gobe in kun zauna ka gan shi zaune kaɗan ja kusa ka ba shi wuri su ba sa son haka ka gane shi har gobe an zo kaɗan matsa saboda ya zauna ina in ya gada ba zai matsara zuwa daidai wurin da kake ba inda ya san nan kake zama to ya canza wurin zama kenan dan ka gane shi kawai ya baka ne saboda Allah to to za ka kawai mu gane abin nan malam Allah dai ba mu mafita da kunan muka karanta a wancan littafin aka ce idan mutane suka samu kansu cikin halin tsanani sai kuma suka koma suka ci gaba da zagin shugabannin to sai Allah ya ƙara ke ƙasar da zuwa zukatan shugabannin su da su ƙara gasa ku sosai amma in kuka ƙyale su kuka riƙa roƙon Allah ya sauƙaƙa maku to sai Allah ya tausasa zukatansu su kuma sai su dawo kuma su riƙa jin tausanku sai ku samu jin sauƙi saboda haka ku kyale su kowa ya kyale wani daga tunanin abin nan bai koma kawai zuwa ga Allah tabaraka wataala ai ta da ana neman mafita shine kawai amma komawa cewa wane wane wane matsalolin nan sun fi karfin mutum daya sun fi karfin wani individual wai abin nan dinsa kawai mafita shine a koma wurin Allah sai dai da yawa an yi ta magana nan mutane su ce wai kafirai can ba su koma wurin Allah ba kuma suna ta jin daɗi irin jin daɗi irin wanda kai ka gani dai wasu suna fama su ma da nasu matsalolin amma dai mun san cewa annabawan Allah abinda suka koya ma mutane shine duk sadda mutane suka ji masifa suka samu damuwa to su koma wurin Allah annabi nuhu alaihi salatu wassalam shine farkon annabin da aka aiko ma duniya gaba daya da mutanensa abubuwa suka lalace suka tabarbare kawai cewa yake istaghfiru rabbakum ku nemi ubangijinku ya gafara ya gafara فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وأن سكتي باهو أتولوا أبيزو ويمددكم بأموال وبنين sannan dukiya in ta lalace za a ƙara muku za a ba ku dukiya da 'ya'ya wa yamdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara komai zai koma daidai malakum latar juna lillahi wa qara atwara لم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا توان إيه ديوان كما سيوان أبوي غاقرين ودعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض ثم نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا حكا دي جابنون حكا تي حسن البصري duk wanda ya zo da matsala a lokacin shi ya ce mai kaza ya dame mu sai ya ce istaghfir rabbaka wannan ya zo ya ce kaza ya dame ya ce istaghfir rabbaka duka aka gama suka ce ya ya imam duka matsala daya wannan ya zo ya ce kaza ka ce nemi gafara Allah wannan ya zo ya ce kaza ka ce nemi gafara Allah ya ce ai ba abin da istighfari kawo kawowa in kana cikin damuwa ta matsatsi ta kunci ta kaza ka je kai ta istighfari ka sha mamaki waɗannan nan mun karanta cikin wancan littafin ne da Atur Rahman shi ma ko aka maganan cewa aka jero hasidin na zo da littafin nan muka karanta in mutum yana jin kunci na rayuwa in matsatsi ne in bashi ne in damuwa ne in kaza ne akai yi aka ce wanda kuncin rayuwa ya mai ya rasa duk yadda zai duk abin da ya rike kawai sai lalace aka ce ya yawaita istighfari zai ga abin mamaki to mu ba san wata mafita da tafi wannan ba saboda haka abin nan ne saboda haka abin nan ba kuma wani wuri aka ce istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ku nemi ubangijin ku ya gafarta maku ku tuba sai aka yi magana yanzu ce ku mata an hasana sai jiyar da ku jin daɗi mai kyau in kuka yi haka nan to kuma me muke nema daga nan kashi nan ku roƙi ubangijin ku ku neme shi gafara ku tuba zuwa gare shi in kuka yi haka shi kuma ga wannan ku yi sharaɗin wannan ku yi wannan shi kuma in kun yi wannan jawabu yi mace hukum zai jiyar da ku daɗi mata an hasana jin daɗi mai wanda yake mai kyau mai ban sha'awa. to sannan wani ya zo ya ba haka wani to sai mu ban shi nashi ilimin ko da nashi mu dai abin da muka karanta wajen malamai shine wannan amsa to mu komo dai nan ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun kada ku yi rika yin sallah kuna buge ko kun sha kayan maye sun bugar da ku ba ku san abin da kuke ba hatta ta'lamu ma taqulun har sai kun san me kuke faɗi dai kenan wala junuban sannan kakkui sallah kuna da janaba illa abiri sabilin yau sai dai wanda ya zo zai tsallaka hanya kawai kamar ya shiga masallaci zai wuce ba don ya sallah ba hatta ta tasilu har sai kun yi wanka ko kuma inda wanka ba zai yiwu ba to gasa in kuntum marada in ko kun kasance masu jiya ba ku da lafiya aw ala safarin ko ko ba kuna kan halin tafiya aw jaa ahadun minkum min al ko ko ɗayan ku ya dawo daga can gangare ana cewa gangare ne saboda nisan saboda sabawa da abin da ake a wurin an ce abin da yake akwai zaka iya yin alkunya a gane ba alkunya ta hausa ba su hausa in sun ce alkunya ba ana nufin wani abu ne wai ka boye ka ji kunya abin nan ba ko to kusan ma'ana haka ne amma alkunya shine abin da zaka iya faɗin wani abu ya wakilce shi kuma a gane tun an za a yi wannan to wannan rashin hikima ne mutum ya fito ya faɗi abin gaɓo gaɓo? shi kuma ya fito fili ya ce shi ba ruwan shi kawai shi faɗin abu zai gabo gabo to wannan ai haka an yi rashin kunya a daidai bane wannan akwai kalmomi waɗanda in ka faɗe su ko haka suke za a ji cewa da ba haka ka ce ba to da ya fi sauƙi mun sha ba da misali irin waɗannan ba sai lada ya yi lata amma dai saboda sababbi wani lokaci za ka ga irin wannan na sha ba da misali na ce yanzu idan mutum ya zo nan wurin sai ya taɓo malam sani ya ce mai da Allah assalamu alaikum sai ce da Allah wajen ina ake taɓa ruwa ko da Allah wajen ina ake ɗan zagayawa bai fi sauƙi ba amma sai taɓa malam sani ya ce da Allah wajen ina ake kashi to ba ma'ana ɗaya faɗi ba ko ce wajen ina ake fitsari a ina duk bai abin nan ba ne to kai ka zo gidan ka ce bari ka je ka ɗan kintso ka fito bai fi ba to bari ka je ka yi wanka kar kalman duk da ba abin nan ba ne amma ka ce ka kintso ɗin nan ka fito ya fi sauki kan abin nan ne yana zuwa shi nan ka ka faɗi kalma iri ɗaya ce amma dai akwai fa'ida mace idan ka ce mata ka ce ɗauki yaran nan ba shi mama bai fi ba in ka ce ba shi nono yaya idan gabaye ne irin na yanzu su ne ba za su ji komi ba ko ita mace in ka ce tana yawo da riga buɗe mamanta a waje ya fi sauƙi ka ce tana yawo riga nono a waje ba jin kalmar mata yi ba falasa ne amma ba abu ɗaya ka faɗi ba amma in ka faɗi wancan ya fi sauƙi-sauƙi da ka faɗi wannan gabo-gabo to so da nan Allah yana koya mana yadda za mu yi magana magana irin ta masu mutunci ba za ka zo magana kai an magana kawai ka ce ai daidai ne duk ɗaya ne ba ɗaya ba ne yanzu ma kuma an faɗi misalin kun ce ba haka da abin nan ba wanda ya zo ya ce a nuna mai inda ake kewayawa ko inda ake zagayawa to ba a zuwa a ce mutum ina ne ake cewa ake kashi sai za ka ji kunya ai ba daɗi wannan kalmar ma ta yi muni akwai kalmomi da yawa irin waɗannan muna amfani da su to abin nan ne ko maganan mata ko kalma ko ta iyali ko abin nan aka ce mijinta ya yi wata ɗaya bai kusance ta ba ba an gane ba ko ba aka ba ne ba muna gane wannan maganan ba sama aka zo aka yi gabanci aka fito da waccan da aka ana son mutane su zama suna kwaikwayon makaranta irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makaranta ce ƙur'aniya sannan kuma makaranta ce ta sunna ta tarbiyya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzon Allah sai ya ce addabani rabbi fa ahsana ta'dibi Allah tabaaraka wa ta'ala shi ya tarbiyantar da ni kuma ya kyautata tarbiyata wani wurin yace bu'istu li utammima makarimal akhlaqi an turo ni ne ni dan in cika kyawawan dabi'u kyawawan dabi'u an yi an gyara an gyara aka kai wani wuri ba cika ba ka aiko manzon Allah ya toshe su wani wurin yace kwatankwaci na da kwatankwacin abin nan kaman gini ne aka yi sai da aka kai saura bulo ɗaya a wani wuri sai bulo ɗaya kowa ya zo ya wuce kalli wannan gini ya ce ai gini ya yi kyau da an ɗan sa bulo guda ɗayan nan da gini ya tara ban sha'awa da gini ya yi kyau kowa ya wuce kalla kowa ya wuce kalla ran nan aka ɗauko wannan bulo aka cushe wurin nan kowa ya gani ya ce gini ya kammala to ni ne wannan ginin kamar ni ne wannan ginin an gama komi aka zo babu abin da ya ce da aka zo sai aka sa wani na toshe komi komi daga nan komi komi ya kammala shi ya sa duk wanda ya yarda zama karanta hadisin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani bayahude ko kirista wanda ya samu labarin an aiko shi sannan daga nan bai imani da shi ba bai bi shi ba har ya mutu to dan wuta ne a lahira an riga an gama babu wani wanda zai je lahira ya tsira ko ya tsallaka ya sha bayan da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so ce ta bayan manzon Allah duk wanda ya saki wannan ya bi ta wata hanya ya biyo ko ta ina ya biyo wallahi ba zai kulle ba sai ga da masifa so da haka dole ne kowa sai ya ajiye sakon kowane annabi ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabin karshe kuma shine khatamun nabiyyin wa imamul mursalin sallallahu alaihi wasallam to kowa sai ya bi shi kowa sai ya bi shi duk wanda ka sani duniyan nan sai ya kuma amfana kuma ya amfana da manzon Allah har sauran annabawan da aka aiko gabanin shi ya shugabance su sannan kuma ranar lahira sai sun amfana da shi saboda shi za a ba a shafa'atul uzuma shi ke da karshen matsayi ƙololuwan matsayi wanda za a ce ta dalilin shi duniya kowa zai amfana saboda lokacin da mutane za su tafi wurin annabawa ana son a je a yi hisabi kowa ya san matsayinsa kowa in an je wurin shi zai ce nafsi nafsi ko an je wurin shi ce nafsi nafsi ya ce sai an zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana ahlan biha ni aka ba wannan matsayin ya tashi je roki Allah a yi mutane ma hukuncin sa matsayinsu kowa ya amfana sannan an gama wannan kuma kafin a shiga aljanna kuma kuma shi ma sai ya zo kowane annabi zai zo da jama'ansa yana da mimbari irin nashi ya tsaya a kai ya jira mutanen na suna jira zuwa buɗe aljanna ba za a buɗe ta ba sai manzo Allah ya zo sallallahu alaihi wasallam an ce yana da mimbari na zinariya ya fi na kowa zai zo ya hau lokacin da zai hau mimbarin nan sai ya ga kowane annabi da jama'ansa kowane suna tare suna jira sannan jibrilu ya zo ya ce mai kai ake jira ya tafi da shi ya shigar da shi ya ce zuwa wani wurin da Allah kada ya san wurin jibrilu zai kai shi shi ma in an kai shi sai a tsaye da shi jibrilu zai tsaya ce iya na aka ce tsaya kai je ka ya ci gaba da tafiya yana ta tafiya har ya kai inda aka so ya tsaya a ce tsaya nan ya ce a wurin ne in ya tsaya za a sanar da shi wasu sunayen Allah wanda ba wanda ya taɓa saninsu shi ne na farkon saninsu shi ne na farkon faɗinsu shi ne na ƙarshen faɗinsu kuma babu wanda ya san su sai Allah tabaraka wataala sai shi yanzu da aka gaya mu a nan ne zai yi tasbihi yayi ya ambace su ya ambace su ya fadi ya sujada yace za a bar shi a sujadar nan zuwa sadda Allah ya so sai sadda Allah ya so sannan a ce na shi ya Muhammad daga kanka yau ba ranar sujada ba bace roki abinda kake so a baka ni kake nema a baka fadi ni kake so ce ya Allah so nake yi bayin Allah ga sunan annabawa kowa da jama'arsa da waɗanda kai min alkawari za su shiga aljanna ma ba duk kowa an taru ana jira ya ce to ai kai ake jira ka ji fa malam sani kai ake jira a buɗe aljanna yanzu na riga na ba da umarnin ka a buɗe ta ma kowa sai ka zo to tun da ka zo je ka ce a buɗe aka ce zai tafi aljannan nan ya je kofa aljannan nan ya kwankwasa mala'iku su ce wane ne saboda girman kofan ba ta budo sai mala'iku sun bude dan adam wane dan adam da bude ta ce ana muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ne sai ce to kai ne aka ba da umarnin kada mu buɗe ta sai ka zo dan haka sai ya bude aljanna kofar ta daga nan kofan zuwa can kofa aka ce shekara 40 fadi to ya za mu dan adam bude wannan kofa gate din in aka ja shi daga wannan gate din zuwa can shekara arba'in fadin wurin ce amma annabi yace ce za a zo kofar nan ta cika zai juya ya kira annaba ya ce halinmu ya ikhwani ne annaba za su taho su shigo daga nan sai al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kawai bai ishe mu daraja ba bai ishe mu ma abin abin jin da jin daɗi ba shi yasa kullum addu'ar da zamu yi tai Allah ya taimake mu mu rayu muna mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu mutu muna mabiyan shi a tada mu kuma mabiyansa muna tare da shi ba masifar da ta kai a lahira a ware ka a ce ban da kai mutu yana so kada ware shi kuma shi ne yanzu ya kankame wannan sunan nan abinda aka can nan mutum ya rike da ƙarfi ya kai yayin shi inda ya zame tuba to da aka wannan shi ne, to shi ne nan wa in kuntum marda aw al auja ahadun minkum min al ghaid ghaid shi ya kawo magana daga gangare inda ake zuwa gangare aje ai wannan bayan gida ko ba haya to an saba gangare saka kira shi da gangare ba a ce in kun ɗayan ku ya dawo daga kashi ba saboda a nuna mana wato uslubi na magana mai kyau aula mastumun nisa to kuma ka ƙara wani aka ce ko kuma kuka shafi mata shi ma ai kaga wacce ana nufin kusantar amma sai aka kulle aka ce gashi nan lamastumun nisa to shi ma ba an koye ba saboda kunya a tare shi walam tajidu ma'an sai baku ku samu ruwa ba sai gashi yanzu wai wai sai mata kawai suka samu wasu irin fitsararrun mata suka suna da wani guru ba abin da rashin kunya rashin mutunci na ƙarshe suke yi a cikin abin nan dinnan su faɗi komai yadda yake suna rashin sai amma kuma sun sa to da kuma fuskar ku buɗe mana matsiyaka ya su je su nemo niqabi su rufe fuska tun da a gansu a gane su a hanya amma ba abin da bakin nan nasu ba fa bi isal lisan hazal lisan munan harshe batsa baziyu an karanta mana cewa harshe zama harshe bazi wanda ke batsa ya ta faɗin kalmomi ba mutunci bara kunya wannan harshe ba su inna allaha la yubgidu kulla jawazin ja'zari Allah tabaraka wa ta'ala yana kin duk mutum wanda yake mai kakkausan magana mai batsa wanda shi dai abin da ya sani kawai samu kudi ba kudi suke so su samu ba da wannan iskancin da suke yi ai kudi suke so su samu sai suna sai da magani kaza suna sai da magani kaza suna sai da magani iri kaza kaza su faɗi ba ta ƙarshe kuma su ba likitoci bane ko likitoci su ba aka ce su yi ai ba batsa suke ba marar lafiya ne ke zuwa daga shi sai likita ko daga ita sai likita me ke damun ki saboda likitan nan ta gane me ke damun ta nan ta ba ta magani a nan wurin shari'a ta ce ja'iz za ya halatta saboda likitan nan in bata ji daga wurin ki ba me ke damun ki ba ba za ka abun nan ba sai sa wani lokacin ba larura ta yi tsanani ba mace in tana da larura sai a ce a kai ta wajen gane wannan likita mata ce to gane mace ce yar uwa ke faɗi me ya damu ki aka ce ta faɗi mata wannan damuwan kar ta ɓoye komi saboda ni saboda ita likita ce magani take nema wurinta to kuma kuna iya cewa to ai su ma waɗannan masu magani ne ɗan iska ne ba wani magani kuɗi kawai suke nema ba wani magani ba likitoci ne su ba likitoci ba ne su lokacin da mutum ya je asibiti ko sadda ba shi da lafiya sai da malamai suka yi maganan cewa bai da dalilin da zai rika fayyace ma wanda ba likita ba ma abin da ke damun shi kuma cututtukan za ka ga kaman wasa basir ba ciwo ba ne to ci aka yi abun kunya ne ka rika gaya ma wani namiji ko kusa da wani wanda shi bai san ba likita ba ne ka ce ba su ke damuna a ina ba su da yake wurin da yake ba a sau'a ne inda yake fitowa muni gare bayan mutanen kirki ba za su yi haka ba amma in likita ne sai ka gaya masu ka ce ba su ke damunka amma wanda ba likita ba ka ce ba su ke damunka ko in ka je fitsari sai zafi shi likita ne ko shi ya ce ni ke damun ka lokacin da ya zo gaida ka ko kuma baka da lafiya ce sai ka ya ji ba daidai bane wannan duk bai daga cikin muru'a bai daga cikin mutunci ka rika gaya ma wanda ba magani ya sani ba likita bane ka ce sai ka fayyace mai komi wannan sunan shi bazzi ya rika maganganu kawai yadda ya ganawa a daidai bane kuskure ne babu haka a shari'a mu ne muke da wannan yanzu mutum ko da matar ka ya ganka a asibiti ka in dai ya haɗu da kai ya zo ka zo to kai sai ka tambaye ni ya kawo shi shi ma sai ya tambaye ka da mun hada a asibiti to kuma sai ka ji ciwon kai likita ne ba sa jin daɗi iyali na kawo ba sa jin daɗi shi ma iyali ya kawo ba sa jin daɗi to Allah ya ba su lafiya ba sai ka ce ne ke damun su kai likita ne kai ne zaka ba su magani da sai ka ji ne ke damun in aka gaya ma to me zaka yi to ka Allah sauƙaƙe to yanzu ma ka gaya ma ba sa jin daɗi me zaka ce Allah rai to na kuma yana zuwa gida fa wani shi ma mutum nan kai yanzu kana tare da matar kakawa ta asibiti kawai wani ya tambaye ka iyali ta kawo me yasa me ya ce ji amai da gudawa sun kwana suna tana ji ba su ji kunya ba kai ma an ka je gida ka ce ai ko yanzu na gamu da mantawa asibiti ya kai mata shi to lafiya me ya kai ta amai da gudawa kai ma ka faɗi masu a can gida ko ko ka ce zawo a ɗan kara da wala zaji a bayi daɗi iyali ba abinda da za a yi ta tambayar su abin nan ba ne ko kuma an zo wani shi da kan shi ma iya ganka asibitin kafin ka ce mai ma in bai ga iyalin ba ka ce iyalin ka ne aka kwantar a nan sai ta haihuwa su kai ina ruwanka na ruwanka da sai ka ji ni su kai an ce ma iyalin suna kwanta asibiti ka ce Allah ya ba su lafiya shi nan ka gama maganarka. kai ma ka zo da naka Allah ya ba su lafiya amma likita shi ya zo ya ce me ke damanki wannan sai ki bayani wata mata fa idan aka je gaban likitan ma in ba raka ta aka yi ba saboda kunya ba ta iya faɗi mai komi abin da ke damun ta wani abin an zo shuru za ta yi kawai ke ta cewa ba ki ajin kaza kawai ta yi shuru ta shuru sai ta shuru in kana nan ka taya ta in ba ka ba wani abin ta faɗi ɗaya ta faɗi biyu sauran ta kyale su kawai saboda tana jin nauyi amma ka haɗu da wani shan ta gaya mashi wannan bai daga cikin tarbiyya islamiyya Sau da haka abin da ya zama dole shi ake faɗi abin da bai zama dole ba ba a faɗi shi kuma wanda ya zama dole in akwai yadda za a kai kaice shi kuma a gane ta sai a yi shi a kai kaice kuma a gane ya fito amma ba zai aka ce wanda ke faɗin maganganu wanda shi aikin shi ya samu kuɗi sahifun fil aswak mai surutu a cikin kasuwa yanzu sai dai mai surutu a cikin bututu mai surutu a cikin kasuwa wanda za su ta faɗin maganganu ba ruwansu jifatun billai a daddare kuma in ka gansu kaman mushe himarun bin nahar da rana kuma kaman jakuna ba abin da suka sani banda su abinci su abin da jinsu na alimin bil duniya jahilun bil akhirah in ana maganan duniya komi suna da abin da za su faɗi amma aka yi maganan lahira ba ruwansu da wannan waɗannan Allah baya son su da mutum ya kiyaye waɗannan zama cikin irin waɗannan abubuwa ba su da kunya A aula mun nisha ko kuma suka zo falam jidu ma'an ba ku samu ruwa wa fata yammamu sa'idan ba to ku nufi ruwa wanda yake wuri wanda yake mai tsarki kaga ko fata yammamu din ai ku nufa ai wani abu ne duk dai alkunya ce ba ce ku je ku a'a ku nufi wuri wanda yake mai tsarki famsahu bi wujuhikum wa aydikum ku shafi fuskokinku da hannuwanku inna allaha kana afuwan ghafura Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance mai afuwa ne mai gafara to kaga dai yanzu bi nasul qur'an fa famsahu bi wujuhikum wa aydikum ran nan yana zauna wani masallaci akai karatu kuma da yawa mutane sai a zo ka ga malami mai kokari a wani masallacin ka ga da asuba ya ma mutane karatu ya dauko littafi yayi karatu da marece yayi lokuta yayi wannan yayi wannan amma wasu duk karatun da ake ana fara sa shi tafiya su amma wata rana sai kaga matsala yar karama ta taso mutum ashe bai sani ba amma kuma kullum da ana karatun kuma an yi duk wurin yaki zama an yi wurin an zauna na sani lokacin da mutanen suka yi azari suka yi hallin masahil aka yi duk ana yi amma wani ya zama shi amma ran nan ina ji da wani malami ya zo malamin limamin wurin yana karantar da mutane cewa matsala yau ta riga ta faru kuma shi musulunci ya yi maganin abubuwa da yawa sai ya magana a kan kesin waɗanda ake kama su ake kidnafin ɗinsu aka ce ai in an je aka ce ma za a yi sallah hanawa suke ko su yi ma dukan tsiyama in ka ce za ka yi sallah sai shi ya ce to ba sai a daina ce masu ba bi zai sa ka ce masu ma su ina ruwansu ma kakka ce masu ma za ka yi sallah mana in ma za ka tambaye su ka tambaye su lokaci to lokacin sallah ya yi to in ma ba za ka tambaye su lokacin ba kai ma kalli yanayi ka kalli rana in ka abin nan ka sani in wannan la'asar ce ka sani in wannan ne ka sani kawai kai kirdado kawai kai sallar ka lokacin sallah ya yi sai wani ya ce to a to ya za a yi sallar ana daddaure ya ce haka za a yi sallar ya ce a ya ce to in tsanani ya yi ba alwala ba taimama idan ka rasa su ba taimama ba alwala sai ka yin sallar kuma ya ka ce kai sallaka haka nan ba alwallon ba taimaman kai sallaka kawai sai ka kaddara kawai lokacin sallah ko kana cikin damal damal kuma kai sallaka haka nan shi na Allah ya sani kai sallaka haka sai ya ce sai wani ya ce to ai yanzu in ma mutum zai taimaman ita da ba taimama fa a shafa a fuska a shafa a hannu to kafa fufa kaji abin da ya bani haushi sai ya ce kafa fufa to ya za a yi da fufa min to kaji ba ba ku ci ba da hankalin shi to kaga amma kullum ana karatun yaƙi zama to yanzu da shi aka kama misali kaddara yanzu ba a yi wannan karatun Allah ya sa yana waje ba kaddara da shi aka kama sai wani ya ce mashi su yi sallah ya zai ce ya ce ya za a yi mu shafi kafa mu da hannun muke da daure ya za a yi ba mu shafi fuska ba mun ma mun samu mun shafi fuska to kafafa haka zai ce a yi ta gaddama da shi a wurin kama sanda ake karatun yaƙi zama wannan shine matsalan da muka faɗi cewa tana sa kalman shahada ma ta lalace wanda zai mai addini kai sakainan kashi abin da ya kamata ya sani basic foundations a sa siyat da ya kamata ya sani bai damu da ya san su ba ai ba za a ce kowa sai ya san abu mai zurfi yadda kowa ya sani ba amma akwai abubuwa basic waɗanda yake na ƙasa-ƙasa ne na baya-baya ne ya kamata duk musulmi a ce ya san su ya damu da su ya gane waɗannan ya suke amma wanda bai san taimama ma yadda ake yin ta ba to wannan ba abinda ƙananan yara ya kamata a ce su ne za su wannan tambayin ba amma saboda kullum ana karatu ya ki zama kullum ana karatu ba ruwan mutane to shine yazo ya tambaya wai to ya za a shafi kafafu liman din ya daure ya ce mashi to ai ba da kafafu a cikin taimama hannu kawai da fuska za ka shafa ba shi kenan an gama taimama ba ya ce eh eh eh to kaji to haka ake fama da mutane to nan shi ne nan da aka mutum lokacin za ku zo ku ce menene mun karanta nan malamai ne suka yi ta saɓani to wai lokacin da mutum su kullewa suka ce sannan su ba su san ma za a zo dan uwan mutum ɗan adam ya kama shi ya kai shi daji ya ɗaɗɗaure shi ta gaba ta baya kamar ɗaurin goro sannan ya hana shi yin sallah kafiran dama ba su yi haka ba nan muka karanta nan ku kalli wannan wannan wannan ina sunan sahabin nan wanda aka ɗaure shi a gida Um, gashi bin habbar wannan hubaib ko hubaib aka daure shi a cikin gida in lokacin sallah ya kwance shi suke ya sai aka ma sa shi cikin wani kedi aka ma daina daure shi yayi ta sallah yana sallah har aka gani aka ce yana sallah fa zai iya sa yara su su yaudare su yaudare su bi shi su abin nan din su ba barin shi suke yi sallah lokacin ya ce sallah shi lokacin sallah ya ce yi sallah ka ruwan suka yi sallah kai har abu na mutunci malam sai da suka bashi ya yi domin lokacin da suka sa ranar za su kai shi su kashe shi a kashe sai ya roƙe su ya ce yana son su taimake shi da aska aska yana sai a ga an kawo mai dabino inabi a cikin inda yake kulle sai a kawo mai abin nan rannan an kawo mai inabi yana rike da inabin nan sai ya tambaye su aska sai suka ba shi aska sai dan yaron su ya kurkuro ya shigo cikin kejin nan sai matar gidan nan ta taho ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga yaro a keji shi kuma gashi sun riga sun bashi aska sai suka yi tunanin kashe yaron nan zai ya kalle su ya ce kuna ganin zan yaudare ku ya ce hasha ya ce abadan musulmi baya yaudara dan su suna ganin ya yaudare su ne da ya shigo da yaron yaron nan ya shigo cikin wurin shi yanzu gashi a keji gashi kuma da wuka su in su ne ai kaga sai su yaudara ko ko ya rike yaron ya rike shi ya abin da nake fahimta da ba sai yaron ya garkuwa da shi ba ya in ba su sakai ba zai yanka yaron ya ce musulmi ba yin haka hasali ma sai ya tsinko wannan abin da ya zo da shi da aka bashi. shi don ana mala'ika ake aikowa ya kawo mai inabi a cikin da yake tsare sai ya ɗiba ya ba yaron a kai ta mamaki matan nan suka ta mamaki sai ya ce wannan askan ma da ya ce a bashi saboda ya ji cewa za a kashe shi ne yana so saboda yana daga cikin fitra kada yana so ya aske gashin hamatar shi ne da abun nan don saboda a kashe shi yana da tsafta ba ya yi amfani ba yana son askan ba ne don ya cuce su ko yaudare su suka yi ta mamakin wannan irin karamci na addini to kaji to su sun bar shi can kuma da aka zo wurin kashe shin bugu da ƙari ya ce masu ko za ku bane yin sallah raka biyu kafin a kashe ni suka ce yi ga yaran gari ga mutane an yo gangami maza da mata ku zo ku ga yadda za a kashe kuma a wulakanta mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai ya ce su ba shi dama ya sallah raka biyu aka ce an ba shi dama ya tashi ya sallah raka biyu har aka ce shi ne ma wanda ya sunanta in za a kashe mutum ya sallah nafila raka biyu aka ba shi dama ya sallah raka biyu ya kalle shi ya ce ba dai ina tsoron ce ina tsoron mutuwa ba da na ce ku banne in ƙara raka biyu dan saboda daɗin sallah da nake ji amma ku yi abin da za ku yi suka ɗaure shi abin nan ba aka ɗattame aka tattame aka dinga tsara amma shi ko yana cewa walastu balihi na uqtalu musliman ala ayyi dhanbin kana lillahi masra'i wa dhalika fi dhati ilahi fa in yakun ila akhirih yace ban damu ba sadda za a kashe ni matakai ina musulmi kuma duk inda zan faɗi ba damuwa wannan in dai saboda Allah ne makoma ta ba damuwa suka yi ta saran shi sai da suka gada-gada da shi a wannan lokacin amma ba su bashi ya yi sallah ba to amma yau musulmi bani jildina bani jinsina bani wanda muna addini ma guda tunda in an zo su ma za su ce dai musulmai ne wani kwanaki da aka ce ya yi hira da wannan wane ne burji ko wane ne sunan shi sai da ya ce mai wai yanzu kai musulmi ne ya ce a ya ce yanzu ma yanzu ga kafir ya ɗauko wai zai sallah ya ce ni musu a ah, yanzu a ce ma mu ba musulmi ga ma yanzu yanzu nan ma da nake magana nan da kai ga kafir na zo zan yi sallah to amma mutane yanzu sun koma in suka damƙi mutum wanda ya kira Allah shi za su fi bugu wanda ya ce zai sallah su fi bugun shi su fi wulakanta shi saboda ya ce zai sallah kuma in uwan mu wai kahiran da ba su haka ba sai musulmai yanzu wai dan saboda ba su kudi muna fata Allah ya shirye da su shine mai iko akan zukata in ya ga dama yanzu nan sai ya juya su su koma wani abu daban muna fata Allah ya nuna ikon shi akan waɗannan bayan Allah ya shiryar da su mun fi son ya shiryar da su su bari to ku duba so da haka wannan yanzu a abin nan ne to in dai haka ta samu sai malaman fiqh suka ce kai sallaka da halin da kake inda suka yi sabani wasu suka ce to wai ko dai ka bari in ka zo in ka fito ka rama waye ce ba za ka fito wasu suka ce to in yi sallah a irin wannan ba alwala ba taimama in ya fito zai sake hanuni ya ce to idan zai sake me ya kawo yayi kuma in sai ya sake suka ce wancan bara'atu zimma ne kawai ko komi suka ce kai sallan nan kawai fattaqullaha mastata'tum aka ce wasma'u wa ati'u ku ji tsoron Allah gurgurdan ikon ku ku saurara kuma ku bi in kai wannan kayi shi mastata'ta ne kai iya inda kake iya yi ne kai an hana ka wannan an hana ka wannan ga yadda zaka iya ka kwana ka abin nan ɗinka ba kamar misali mutane ne suka je za su zo lokacin sallah ba su da kaya ai wasu barayin sun taba tare mutane suka ce su rashin mutunci kawai za su yi musu ba za su anshi kuɗi ba amma so suke yi da maza da mata kowa ya timbir haihuwar sheruga inannu ne to kaga wannan sun kwace komi sun kwace kaya sun kwace komi suka ce a tafi timbir kawai so suke a tafi timbir su yi dariya su saba ma Allah sannan mu ne maza da mata a haɗe suka ce kowa ya tuɗe ya tafi a zindir su abin da za su yau kenan to in kuka yi ta tafiya tunbir kuka yi nisa lokacin sallah ya yi ku na? ka ce to to ba za a ce sai an ji an samu kaya ba daga nan kuka mutu ba haka nan za ku yi Yadda in kun sa liman to ku ku rufe ido wanda duk ya bude ido sallashi ta ɓaci a don za ka bai an ba bi ki akwai sai da aka yi bayani yadda ake tsallan marasa kaya Sama fa ba shi bane nan kada mu tsaya nan tafsiratan wa bayan hada nida'un min Allah jalla jala wa ala li ahli iman wannan bayani ne daga Allah tabaaraka wa ta'ala yake ma masu imani alladhina yaqifuna ma'arabbihim fi salatihim wanda suke tsayawa wato tare da ubangijinsu a sallolinsu likai ba ku, saboda su samu yaddarsa saboda haka lakin limadha yunadi alaihim ma damu ma'ahu da bihi wa bi arwahihim wa qulubihim me yasa za a kira su bayan dama suna tare da shi bi arwahihim wa qulubihim da rayukansu da zukatansu innahu nadahum an kira su ne liyaj'al al-qurba bainahu wa bainahum akthar wa ashad saboda ya ƙara jawo kusancin tsakaninsu da shi ya zama shine yafi yawa yafi kusanci wala yakunu al-qurbu kadhalika illa idha dakhalu fi salati khashiyin ba za a samu kusanci ba sosai har sai lokacin da suka shiga cikin sallah suna jin tsoro domin aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa fi salah mafi kusancin inda bawa zai kasance ko baiwa za ta kasance kusa da ubangijinta to shine lokacin da ake cikin sallah shi yasa ake so in an yi sujada ana sallar na mutum ya yi kokari wajen addu'a wa wa sannan kuma kusancinsa wajen kusanta da obi mun munqadina da gabobinsu kuma sun jawo kenan sun zo kusa walidhalika a ay an ada'i salati fi halati sukuri? dan haka ne ya hana su wato kada su riƙa yin sallah a lokacin da suke cikin maye ya anna hadhihi alhala ay la yata'atta ma'ahu khushu domin lokacin da mutane suke buge to lokacin da maganar tsoro bai taso ba wal khudu da kankan da kai li munajatihi ta'ala wajen ganawa da Allah bi kitarihi wa dhikrihi wa du'a'ihi da littafinsa da ambatan Allah ko roƙon shi lokacin da mutum yake buge sai dai ma mutum haza aka ce wannan ya ce dukkan abu yawanci mutane sukan sha abin giya ne idan suka sha aka ce sakara sai mutum ya bugu wa'ida sakara haza sannan kuma idan ya bugu to zai sambatu ne kawai sambatu zai yi ba abin nan din ba abin nan zai yi ba mai bayyano lahum hukman hamman sannan yake bayyana masa wani hukunci babba labudda an yaltazimu bihi wanda ma makawa kowa ya rike wannan hukuncin fa yaqulu lahum la taqrabu hadhihi as-salah allati tunajuna fiha rabbakum ku shiga wannan sallah wanda a ciki tunajuna rabbakum fiha kuna ganawa da ubangijinku a ciki fi halatin ma idza kuntum junuban cikin wannan hali in kun kasance kuna cikin janaba ne إلا أن تكتسلوا حسيكو نيوانكا فتصلوا ثم سنة سنسيكو يسلى ثم يطيكم أي يطيئكم الرخصة سنة باين نين يباكو سوكي فيقول وإن كنتم مرضى إن باكو دلافية ويدركم استعمال الماء أم فاني دلوا زي تشوتدكو أو مسافرين كوكونا كان حال تفيا ولم تجدوا الماء بكو ساموا روابا aw ahdathtum bi bawlin aw gha'itin hadasan asghar ko kuma kuka samu hadasi jikinku ya ɓarun nan kun je kun fitar da wani abu daga mafita biyun nan ta hanyar bawali ne ko bayan gida kuka gangara can kuka dawo hadasan asghar wanda wannan hadasi ne karami aw ghashaytumun nisa hadasan akbar ko ko kuka kusanci mata kuka fi samu hadasi babba kenan walam tajidu ma'an sannan ba ku samu ruwa ba to ku duba wannan duk ayoyi ne na Qur'ani amma a ce maka ɗiyan musulmi kuma tana tambaya bayan hatta haihu so shida malam ta tambaya ta ce wai yaya ake yin wankan biki in an haihu ya ake wanka aka ce mata a ah, bai da bambanci da wankan janaba da ake yi ta ce a ita janaba ma bata taba yi ba kuma ga yaya shida wai bata taba janaba ba yaya shida kuma to yanzu da Allah wannan wa za a tambaya a ce laifin shi ne ita ce laifinta ko laifin iyayenta ko ko miji da aka sarga homowa da tsakar rana an zo wannan kwandon an ɗauko shi an ba mutum tintini garwa aka ɗauko aka ba mutum aka zo ranar ɗaurin aure aka ce kuma da koyar da ciyar da abinci da ba da wurin kwana da koyar da addini da waye ya tashi ya koma kanshi shi kuma ya ɗauka suka yi haihuwa shida bai taɓa mata maganar wanka ba wata mijin ne ma ta gaya mana cewa an zo an yi sabon aure ya tashi zai wanka kawai sai sai ya shiga ta ce ga ruwan can sai ya ce kawo soso da sabulu ta ce a'a ai wannan wankan ba a sa soso da sabulu ya ce in jiwa shine zai fi fita fes to ka ji bugu da ƙari shine zai fi fita fes in an sa soso da sabulu a wanke fes a fito to haka fa kwanduna kwando kwando da garwa to kuma wasu ita ta cewa wai Allah ya kawo zuriya ɗayi ba ai na wannan tabalbalin ne za su fito da wata zuriya ɗayi ba sai dai tabalbali irin su don addini ba ba su damu da kuma sanin menene ya kamata su sani ba ba ta muka yi karatun boko laifi ba ne amma mutum zai yi to ya hada ya yi wancan mana sai a zo saboda boko kwata-kwata mutum shi ba ruwan shi da addini sai dai sai ya gama boko kwata-kwata ya gama kuma ba yana jinjiri sai an gama da rana tsaka tukunan mutum ya yi shekara da shekaru kuma yana ta harkokin da addinin dole sai an san shi sannan a yi su da kyau kuma mutum da tsaka ya ƙi sannan kuma a ci abin nan ne na taɓa gaya maku nan fa wani ya sa 'ya'yan shi wai shi yana da iko akan 'ya'yan yayan shi ya ɗauke su ya sa su a islamiyya ya ga suna ta boko ba islamiyya ya ɗauka ya sa su a islamiyya ya ce a dai haɗa biyun nan ana boko ana wannan baban kawai sai hana su zuwa ran nan ya zo gidan ya gamu da malamin da ya sa su makaranta ya ce ah, a mu ga yaran nan ba zai ce a ah, mun gama mun yi maganan uniform an sai uniform an sai komi an ce ga su za su fara zuwa makaranta ba su zo ba ran nan ya je gida ya bincika sai baba ya ce gaskiya ni na hana su you know you know kasa wai wai shi wannan karatun da ka gani islamiyyan nan yawanci shi ba time yake da shi ba anytime they can go on their own ma they can go to islamiyya at any time but kaga boko shi yana da duration yana da time yana da lokacin da za a yi shi in ya wuce wannan lokacin ba a yi ba bai yiwa ni abin da ne masu planning shine a bari su gama university idan suka gama kowa ya zo ya shiga wannan da kanshi saboda shi ba a latti na addini wai matsalan shine ma idan aka sa yaro ya shiga makarantar islamiyya in ya shiga boko bai yin bokon da kyau saboda you know this f f f wai ba zai iya pronunciation ba zai iya faɗin f sai komi ya ce p p p p p p yake cewa an ce mai p ya ce an ce mai wance ce wai ba sa iya pronunciation wai duk wanda ya iya larabci shi bai iya pronunciation daidai shi yasa shi ya hana yaran shi kasu islamiyya sai sun gama boko tukunna saboda su yi pronouncing boko da kyau su iya turanci da kyau so shi kenan kaji abin da ya sa ya hana su wai an gama wancan shi a yi koyo shi ba a latti karatu addini ba a latti at any time za su iya yi shi ko boko ba a yi shi at any time shi ya sa ya hana su saboda su iya abun nan ba shi ya sa a nan jihar nan na san lokacin da har sai da aka rike ma ciki rijista a makaranta ciki ana mai rijista a makaranta saboda kada a zo makarantar su mulmula yara suke suna mai da su turawa to kada a zo mutum ya yi latti ya rasa in an zo ya rasa sa ya rasa wurin da slot din yaron shi ya rasa saboda aka bari ya biya mai tun a ciki namiji ne ko mace ne kawai unicef a biya ko ma menene a biya dama makaranta yana ruwanta da ko namiji ne ko mace kai dai ba kawai ka rijistar ɗanka ba sai a biya kuɗi ya ci gaba da cikin kafin ya zo ma an sashi makaranta saboda iya shege amma wannan ita kada a yi sai ko sadda aka ga dama adawa a yi to wallahi ina maimaita mana ina gaya mana musamman kiyama ce idan kuka diba cikin wancan littafin da aka yi faslul khitab a ciki yayi maganan cewa mace ba yadda za a yi ta shiga wuta ita kadai sai ta jawo wani ko dai in kai mijinta ne ka ɗauko wannan nauyin baka koya mata ba ta ja ka tana ganin za ta shiga wuta wallahi sai ta riƙe ka ta ce ai kai baka koya mata abin da ya kamata ta kare kanta daga shiga wutan ba kuma baka barta ta koyo ba baka nema mata kuma ka dauko nauyi duk masu daura aure sun shaida an ce daga yau ko yadda addini ya dawo kanka kace ka ansa in ma ba kai kace ba wakilin ka yace ka ji zaka gaya mai ce zai zo ya fadi ma kuma ya zo ya faɗi ma ce duk an dauko ma nauyi ka dauka ka ce eh ko kuma ta ja babanta da mamanta ko kuma ta ja ƴaƴanta har da bai tsira wajen uwa sai ta ja mutum wallahi ta ga za ta shiga wuta ce baka taimake ni ba ka dai sai man tuwo da riga da gyaran ɗaki ka gyara man ka gina man jiki to baka gina man rai ba in shiga wuta ban yarda ba sai dai mu tafi tare ko kuma ta ja yayyanta ko kannanta ita sai ta ja balli guda ana da abubuwa bangarori guda hudu aka ce ko dai ta ja usulinta shine iyayenta da abin nan ɗinta ko ko ta zo ta ja far'unta ta ja ƴaƴanta ko hashiyanta yayye ko kanne ko kuma kai miji da ka tsince ta da rana tsaka ka tsinci baruwa ka ɗauko ka zo ka ajiye gida ta jama masifa to sai ta ja ɗaya kudi ba yana na a littafin faslul fitar ya ce mace ba ta shiga wuta sai ta jawo ɓangaranta ko ɗaya ko biyu ko ta jawo su duka ko ta ja ɗaya ko ta ja wani abu duk inda ka ga mace ya ta shiga wuta in ba ya sa'a ba sai ka ga wani kusa da ita ta jawo shi to haka ƴaƴan haka iyayen haka kowa duk wanda mas'uliyar ka take karkashin sa in yazo ya ga zai zai sha wahala sai in Allah ne ya fitar da kai ka iya kokarin ka Allah ya san ka iya kokarin ka shi yaki kaga kenan amma ba a yi ba kwata kwata a ce ana zaune da mace shekara shida shekara goma sha tun da ta haifi ƴaƴa shida bata kai wajen shekara sha biyu ba da shi da mijin amma bata taɓa yin wankan ƙarfi ba bai sani ba ne kuma an ɗauko amana to iyayenta fa su za a zarga tun farko ba su gaya mata ba kafin nan har littafi muka makaranta nan almar'a ra'iya ita mace ga abin da ya kamata a matsayinta na mace in tana da 'ya'ya mata ta sanar da su shi namiji in yana da 'ya'ya maza banda wanda uwa ta yi shi kuma ya kara ɗora don maza sun fi zama kusa da namiji sosai fiye da wajen mata to shi kuma sai ya ɗora daga inda uwar ta tsaya ita uwa tun ko ta ina sai ta ba da gudunmawa in namijin ne sai mai a daidai lokacin da yake marhala shekara goma zuwa goma shekara bayan nan baba ya ci gaba da yin wasu koko ana yi tana yi taro ta nan yana taro ta nan haka nan sawa ba a yi ba yara su zo su gama makaranta sun gama makaranta na taba gaya maku, wata ta zama lauya ta zama abin nan ta wadaya kuma ta gama NYC amma ba su ma taba sanin ana wankan tsanki ba ba su taba yi bane ba su taba al'ada ba ba karamin banna ba ce ake cikin addinin nan mas'uliya ce jami'a jiddan jiddan wanda ya kamata hamma jiddan mu lura da ita ta ko kuma ku sa su makaranta su duka zuwa kuna biya ana gaya masu malamai na karantar da su gwargwadon abin da ya samu to walam tajidu aw adastum bi bawlin aw ghaitin hadathan asghar aw ghashaytum an-nisaa hadathan akbar walam tajidu ma'an tatakharuna bi lokacin da muke zuwa da awabar wannan muna zuwa wajen sabon birni sai aka zo muna magana kullum mu je wani lokaci mu kwana wata ran mu je mu wuni mu dawo washe gari shikenan wata rana sai muka tafi wani wuri aka kai mu wani wuri muka je muka zauna muka tara mutane da yawa to dama kasa darussa muke sai mu zaba mu ce wannan shi zai fiqihu wannan zai hadisi wannan zai faɗi abubuwa na kullun dai mu rarraba kowa da maddar da zai yi idan muka ga dama wani lokaci sai mu zo nan wannan wurin bangaren sai mu fikihu duk abin da za a yi kan fikihu za a yi ta yi ba a tamba sai maganar fikihu in muka dawo wani sati ko muka koma wata bangaren sai mu je ko mu maganar wani abu ran nan aka ce fikihu za a yi muka sanya wani malam abubakar limamin masallaci can bypass ratiri muka ce yau shi zai fikihu yakko ɗauko fikihun nan daga ƙasa malam yana ta bayani yana ta bayanin abubuwa yana ce a sau kaza aka zo wajen abin nan aka yi maganar alwala aka yi maganar tsarki aka yi maganar aka yi ta bayani ya yi ta bayani malam barakan fi ya yi bayani sosai malam wani uba datti da kawai ya ce malam ni ko ina da tambaya ga 'ya'yan shi shi ya fi kowa jama'a wurin nan ga 'ya'ya ga jikoki har da matan 'ya'yan ma gaba ɗaya mata na gefe zaune suna ji abin nan ba ya ce yana so ya tambaya ya ce amma fa sharaɗin tambayar shi shine ba za a yi dariya ba muka ce ai daga sharaɗin tafiyan ma shine ba mu da ai wanda duk yayi dariya ma yayi laifi mun au cikin mu sai dai in wajen ku ne wani zai dariya kuma kuma cikin kuɗin kada wanda ya kuskure ya dariya ba a tambaya a dariya haka nan ba a karatu an yi ma mutum aka ce karanta ko addu'a ne ko azkar ne wani ya dariya ba a dariya laifi ne yin dariya ni ne shugaban tafiya na ce ba wanda zai dariya wanda ya dariya kawo to ya yi mana rashin na zazzare ido ce ba a dariya wanda duk ya kuskure ya dariya sai mutumin nan kawai ce to tambaye shi shi ne shi duk lokacin da ya ji karatu kuma yanzu ma ya ji inda ana irin wannan maganan kullum sai an yi maganan janaba janaba janaba wai janaban nan shi wane ne janaban nan wannan janaba wai shi waye shi shi ne ke so a mai bayanin wai janaban nan mutum ne ko menene shi janaban nan waye janaba muka tsit ba ce malam zai ga kawo bayani ya ku tashi shi ya dinga magana ya yi ta bayani ya ce to shi yanzu ne ya ji ɗaji wannan ce to yanzu mutumin da bai taɓa yin wannan abin bai zai za a yi aka ce sai fara daga yau to baya fa muka ce ka a tono ta za a tono mutumin da hadda jikoki jikokin ma wasu sun yi aure kuma uban tafiya ma bai sani ba a tono baya Laminu, muka ce ina kada a tono baya kawai yanzu kawai a fara daga yanzu da aka ji a ta gyara to auna yanzu in mutum ya mutu ya ka gani kuma kullum in ka samu mai magana cikinsu da an mai magana abinda zai ce sai ya ce laifinku ne in za su yi jawabinmu muna gabansu fa a su gaskiya wannan karatu alhamdulillah wallahi sun ji daɗi amma abinda za su ce gaskiya laifinmu ne da tuntuni ba ma zuwa mu ne masu irin wannan karatu mu ce mun ɗauka yanzu mun fara amma da za mu ba da ansa laifinmu ne in suka tashi nan garin suke zuwa su zo su sai kayan jin daɗi su koma in suka tashi sai da saniya su sun san hanyar zango in wani nasu bai da lafiya sun san yadda za su ɗauko su kai shi asibitin sun san da kasu take asibiti na san sadda za ga fulani da yawa wurin sun kawo yan uwansu yanzu ko za ka gan su a shika ga sunan sun san yadda za su yi shatan mota kai hadda masu wayo cikinsu da ke da motoci su shigo gari su nemi kuɗi da motocin in wata matsala ta tashi daga cikin rugan nan kuma sun san inda za su ɗauko mutum a biya kuɗi su fito su kawo shi duk inda ake bukata haka ne ko malam to me yasa haka suka gane wannan ba su gane wancan ba ba rashin ba abu muhimmanci ba ne to amma sai mu ce mun yadda mun ɗau laifin ba dai yanzu mun zo ba haka suke cewa laifinku ne da tuntuni kun san muna cikin wannan ruga cikin wannan jahilci ba ku zo ku kai mana karatu ba mu ce mun ɗauka mun bari laifin daga yau mun fara za mu gyara to ka gani amma laifinmu ne da namu to ba mu iya zuwa wurinsu kuma yanzu yanzu kan dai ba su za su zo ba ka je ila yanzu ba mu iya zuwa babu yadda kayan ma da awa mun yadda su muna za mu iya zuwa cikin daji yanzu idan. wane mutum abinda kowa in ya hange ka kawai ya samu karan bara suna za su bari ka iso ma to ya za a kaje ba ma mu iya zuwa ma'aziratan ila rabbina yanzu kan ma mu iya zuwa nan tsallaken can wancan malamawa da kake ji inda da ake cewa maguzawan nan muna da katuwan makaranta wurin akwai masallaci akwai makaranta amma yanzu da mu da zuwa wurin amma na rubuta takarda mun ban maku makaranta ba mu ƙara zuwa ku yi kuma da kanku sam za mu iya zuwa ba ba zai yi ba da ko har malami muke kai masu yayi wata biyu wata uku a wajen in ramadan yayi da lokacin ne kamar yanzu din nan to mu za mu zo mu zauna meeting wa za a tura kai masu ya zauna can har ramadan ta ya kare sai an yi sallah yake dawowa amma yanzu ina wane mu samu ya ba Amma mata mun taba kaiwa ko wata malama khadija da malama fatima nan sai da muka kai su wata guda suka yi cikin wurin saboda mata su koyar da mata sai da suka je can nan take zama inda take zama shugaba ce malama sai da muka kai su wannan malamawan suka yi ta zuwa dole duk sati sai sun je su kwana biyu amma yanzu ba ra'ayya ba Allah ka ba mu mafita Na haka dole ne mu da ke nan ne, wayin an ce mutane ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran ku kare kanku da iyalanku daga wuta farkon abin da yake zama mutane mutabarar shi ne a ciyar da su a shayar da su a ba su wurin kwana da sutura an gama masu komi kenan wallahi akwai saura da mahaifiyarka da mahaifinka da ƴaƴanka ba abinci kaɗai ne za a ce ka ciyar da su ba a ce ka gama sai ka yi masu kuma tarbiyya islamiyya mahaifanka lokacin da kake karami su suka kula da kai yanzu da suka tsufa kuma kai za su kula da kai kai ne za ka kula da su ka lura da yadda suke gyara abubuwa sun fara tsufa da suna tangaran suna sanar da abubuwa ko ya sani musamman in kai na kusa-kusa ne da suka haife ka kai ne babba a gidan ka san lokacin da mahaifinka ko mahaifiyarka suke tangaran suna gane abubuwa suna fahimta abu tangaran amma yanzu Allah ya yi tsawon rai ya zo sun kai inda ba sa gane komi to wasu in suka zo irin wannan abun wai duk sai su ware 'ya'yan wai sai su ban guda ɗaya ba ma yin haka sai su ban mutum ɗaya shi shi ne zai kula da baban shi zai rika kula da maman sauran yan uwa kowa sai ya ja ko magana aka yi mai wai kai baka tunanin baba na bukata abu sai ya ce ai ya san wani akwai kokari shi yana ganin yayi komi yayi komi to daidai ne haka kai ma ka yo din mana kowa ya yo nashi mana kuma fa kar ku manta ran nan ina maimaita mana maganan nan ku duba fa iyayen mu yanda mutum wai zai zo wai wajen kulawa da su wai sai a bari wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo sannan hada ai masa abu to su lokacin da suke mata suke a haɗaka sadda suke kula da kai su haɗaka suke yi su jira wannan ya kawo wannan ya kawo sannan su yi ma abu ko ba shi ne sai ya nemo ya yi ma ya yi ma hidima ya abu na ninka amma yanzu sai ka ce wai su wane kake jira in an ce kai kai ko za ka iya yi sai ka ce a kai kana jiran su ma su wane ne gaskiya su kawo su ma nasu kai ma kana ji da taka hidiman kai ba za a ɗauki abin da abin ma ba bayan za ka iya tunda za ka iya mai matsalar ka yi kai ka samu lada ka rubuta su mana to dole ne sai an taimake su a rika nuna masu yadda za a gyaggyara su a rika nuna masu kada su rika zama cikin najasa a rika nuna masu yadda za a rika abin da a taimake su a sauƙaƙa masu a yi masu abubuwa kai kuma kai ta samun lada amma a ƙyale su in dai ba sun kai inda sun rikice ba kwata-kwata har sallah ta faɗi to wannan kuma in ta faɗi shikenan Allah ya sani amma yadda suka kula da mu muna ƙananan nan wahalan da suka sha da mu muna ƙanana mu ba ma shan wannan wahalan da su Allah ke raba mu da su kuma sai mutum ya kasa sai dai kawai ce ya ba su abinci bai sai yadda suke suke abin nan bai taimake su wajen abu salatin annabi da sauran abubuwan da ya kamata ya taimake su bai masu ba sai ce ya gama da komi shi ya gama wai duk an gama kai na daɗe anan kuma ba babin bane ko famsahu bi wujuhikum to wannan ba ku samu ruwa ba sai ku shafi kawun abin nan ku fuskokin ku ai ta tadaharu faqsudu sa'idan tayyiban min wajhi al-ardi fatatahharu bihi famsahu bi wujuhikum ku shafi fuskokin ku aidikum min wa thumma sallu ku yi sallah dalika rahmatun min rabbikum wannan rahma ce daga ubangijinku wa taysirun alaikum kuma sauƙi ne yi maku لأنه سبحانه يريد بكم اليسر دومين الله تبارك وتعالى ينا نفن كد سوئي ولا يريد بكم العسر بايا نفن سنني يساميكم وهو الغفار لمن تاب إليه ورجع الله تبارك وتعالى ميغافراني قدوا ليتوبكم يكوما زوا قريشي wastaghfara wa nadima sannan ya istighfari kuma ya nadama rahimun ne bi ibadihi fi walahira. Allah ta Allah tabaraka wa ta'ala mai jin kai ne ga bayinsa duniya da lahira na ganin nan zamu tsaya sababu nuzuli ai hada nida dalilin saukan wannan kiran kafin mu gama akwai akwai dan uwa kuma abin nan din mu yau Allah ya mashi rasuwa sunan shi malam Nuhu Aliyu Gire yana nan wajen smc abin nan din nan dalibin mu ne sosai da malam abubakar ka san shi ai wanda yake zuwa da secretariat wani fari ba platani yana zuwa can da secretariat tare da ku wajen karatu da dan yaran shi wani lokaci to jiya jiya aka ce jiya jiya da dare har sai da ya ji karatun da muka yi na daren nan sai Allah ya samu ya abin nan ya dai rasu na yayi wasiya na to tsayan gama wannan tukun yayi mu yayi wasiya ya abin nan ba sai rashin lafiya cika. kashin zai asibiti ya rasu to da safe aka ce ya yi wasiya a cikin littafin sa cewa ne zan yi masa sallah kai ta nema na ni koma ba a da wuri ba amma dai daga baya Allah ya sa aka kira yara suka zo suka suka dauko ni da dai muka yi sallah muka yi abin nan ya ce ga abin da yake so mai sallah sannan iyalin suka ce in roƙa masa duk waɗanda suke makwabta in akwai wani abu da ya masu ba daidai ba yana neman afuwa su yafi masa sannan ni kuma na kara da cewa in kuma akwai mai bin shi bashi to shi ma ya zo ya magana kafin mu kai shi makabarta sau da abin da aka ce aiki kenan Allah ya saba wanda ya ce yana bin shi bashi muka ce to in kuma saura sun faɗi wannan daga baya amma dai a wurin muka ce dama ɗayan biyu ne ko dai mu nemi mai bin shi bashi ya fito ya faɗi bashin inda hali mu biya mai in ba mu da shi mu ce ka taimaka kai mai afuwa kada mu kai shi makabarta da bashin nan Allah ya saba wanda ya fito ci a wannan muna fata Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa mutum ne mai kokari la nu zaki ala la ya'ala ma ya sanin mutumin kirki ne mai kokari matuka Allah ya ji kanshi akwai kuma wata yan wa su ma suka nemi iyayenta ta ce su ma sun mutu sai da aiko da dubu biyar tare da safe cewa a sa su adda su ma duk sun mutu an samu dai masa abin nan ba so Allah ya ji kansu kuma wasu ta ce ta kuma sa ta yadda za a yi mata aikin koda dukansu dai bukatu ne da yawa wajen yan uwa ku sa su cikin ku da fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ma kowa magana abin da ke da amin abin da yasa ake yin haka kullun za ku gani wasu su rika mamaki addu'o'in nan muna maganan cewa a cikin mu na Allah shi kadai ya san waɗanda kenan wani lokaci za ka gani kusan mafi yawanci mutane na cewa a yi masu addu'o'in nan idan kuka yi masu addu'o'in nan Allah yana karban addu'an wasu sai a samu mafita shine abin duk addu'o'in da ake kawo wannan a ce a yi in Allah ya sa an yin sukan aiko kuma su ce Allah ya ba su mafita ɗaya kenan abu na biyu kai kuma lokacin da kake ma ɗan uwanka addu'a ba a gaban shi ba an ce duk wanda yake yin addu'a sai ya haɗa da ƴan uwansa musulmi ya masu addu'a to Allah zai wakilta wasu mala'iku duk abin da mala'ika duk abin da ka roƙa ma ɗan uwan nan naka sai su ce amin walaka mitlahu. Allah ya amsa kai ma kuma Allah ya baka irin wannan abu saboda haka yana da gayatu ahammiya musa su suke addu'a muna fata Allah tabaraka wataala shi malamin Allah ya ji kansa shi da duka sauran yan uwa wanda suka rasu muna fata Allah tabaraka wataala ya gafarta musu mu kuma Allah ya ta mu sannan su kuma waɗannan marasa lafiya muna fata Allah tabaraka wataala ya ba su lafiya mu kuma Allah ya kara mana Allah ya kare duka waɗannan fitintunu da suke faruwa Allah tabaraka wataala ya fi mu sanin za su faru don kafin su faru ma ya san za su faru muna fata Allah ta tabaraka wa ta'ala ya ba mu mafitaran sarkin sunayensa waɗanda suke yin waɗannan abubuwa ko waɗanda ke zuga su ko ke sa su muna fata Allah ya shirya da su Allah mai iko ne a kan zukatan bayansa yana juya su duk da ya ga dama muna fata Allah ya juyo da zukatan waɗannan bayan Allah su daina yin wannan zalunci su daina yin wannan abu na rashin mutunci da suke ma ƴan uwansu muna fata Allah ya ba mu mafita subhanakallahumma rabbana wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم لهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا آه، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجادلهم بالحسنات إنسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين